Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariya na yau Lahadi 17 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai. wani jirgin saman dakon kaya na ukraine dauke da tan sha ɗaya na makamai daga sabiya zuwa bangladesh ya fada a arewacin kasar girka an jirgi jami'an 'yan sanda da sojojin sudan masu tarin yawa a kartun babban birnin kasar a yau lahadi gabanin gagarumar zanga-zangar da kungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya suka shirya yi 'yan sanda na farautar wasu mutane bayan da aka kai munanan hare-haren harbi kan mutane tara a lokuta daban-daban a wasu larduna biyu na afirka ta kudu kanin labaran kenan hukumar zaben najeriya ta inec ta ayyana dan takarar jam'iyyar pdp a zaben gwamna a jihar oshun da take kudu wato maso yammacin ƙasar najeriya a matsayin wanda ya lashe zaben To har iya kuma ana ci gaba da samun kai hare-haren barayi a jihar Sokoto lamarin da ke tabbatar da ƙara taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Tun da ake gwamnati a Najeriya ba taɓa yin makarece gwamnati irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba dangane da abin da ya shafi fuskar tsaro wacce nake da kwarewa da gogewa a kanta. Bayan haka kungiyar IPOB mai rajin kafa kasar Biafra ta gargaɗi jakadiyar Birtaniya a Najeriya akan ziyarar da take niyyar kaiwa a yankin Ibo saboda akwai masu shirin auda rayuwarta. kamar kowace yammacin wato ranar lahadi yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa sannan za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana amma kafin nan sai mu fara da shan labaran duniya kashi na farko alaikum ga cikakkun labaran. wani jirgin saman dakon kaya na ukraine dauke da tan sha daya na makamai daga sabiya zuwa bangladesh ya fada a arewacin kasar girka ma'aikatar tsaron bangladesh ita ce ta sayi makaman jami'ai sun ce dukkan ma'aikatan jirgin na ukraine su takwas sun mutu a lokacin da jirgin ya fadi a daren jiya asabar a kusa da birnin kavala matukin jirgin ya nemi hukumomin kula da zirga-zirgar jiragen sama na girka su bashi izinin yin saukar gaggawa amma sai girka ta rasa hanyar sadarwarta da jirgin jam kaɗan bayan da matukin ya yi magana rahotannin farko a kan hatsarin sun ce ƙasar jordan jirgin ya yi niyyar zuwa amma rahotannin kamfanin dillancin labaran reuters sun ce jirgin zai je tashar jiragen saman ƙasa da ƙasa ta queen aliya a ƙasar jordan ne don shan mai waɗanda suka shaida lamarin sun ce jirgin ya kama da wuta kafin ya faɗi. An jibge jami'an 'yan sanda da sojojin Sudan masu tarin yawa a Khartoum babban birnin Sudan a yau Lahadi. Gabanin gagarumar zanga-zanga da kungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya suka shirya yi don nuna rashin jin daɗinsu a kan shugabancin jagoran juyin mulki janar Abdul Fattah al-Burhan. jami'an tsaro sun kafa shingaye a kan gadojin kogin nilu da suka hada birnin khartoum da unguwannin da ke wajen gari a cewar 'yan jaridar kamfanin dillancin labaran afp masu zanga-zangar dai na adawa ne da kwace mulkin da barhan ya yi a watan oktoban da ya gabata kuma suna nuna rashin jin daɗinsu a kan mummunan faɗan da ake gwabzawa a jihar blue nile da ke kudancin ƙasar mai tazarar kilomita 450 kudu da birnin khartoum To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jim kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ainihin ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaɓen gwamna a jihar Oshun da ke kudu maso yammacin Najeriya a Demola Adeleke a matsayin wanda ya lashe zaɓen. Ga dai wakilinmu Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Adeleke Ademola Jackson Nurudin on behalf of the chairman of INEC of PDP, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and he is returned elected. Farfesa Oluwatoyin Temitayo Ogundupe na Jami'ar Lagos babban jami'in bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar Osun kenan a lokacin da yake bayyana Adeleke Ademola Jansen Nuruddin na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan na jihar Osun da ƙuri'u dubu ɗari hudu da uku da ƙwara ɗari uku da saba'in da ɗaya sai mai bi masa baya Adegboyega Oyetola na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u dubu ɗari uku da saba'in da biyar da kwara 27. To ko me jama'ar jihar Osun za su ce a game da sakamakon zaben gwamnan na jihar Osun? Suna Adeleke shine ya ci zaben gwamna a jihar Osun sunana Hashimu Abdullahi ne mutumin Kano ne amma na cikin jihar Oshin yanzu to gaskiya muna farin ciki yanda ya kamata saboda dama ba ma jin daɗin wannan gwamnati to amma sai Allah ya kawo mana canji a bisa abubuwan da yake tafiya lokacin muna ABC ba abin da ba mai ba gwamnan nan da bai tare da mu sunana Isyaku Yusuf Jafu mazaunin Osho gaskiya ina cikin farin ciki mara musantuwa saboda yanda muka kada ƙuri'ar mu kuma aka zo aka ba mu zaben abin da muka ci gaskiya kan na ji daɗi kuma na jinjina ainihin bisa yanda ta yi gudunmawa ta ɓaka ta wajen ba mu abin da muke so sunana Hafsa abdulgani na ji daɗi wallahi na ji daɗi sosai ko wannan gomina, da ke yi aiki aiki sosai aiki mai kyau suna ta alima gaskiya mun ji daɗi saboda jiyan da muke muke saɓin gaskiya muna tsoro ranmu yana juye yana juye kai ya samanto cewa a yi mana irin na wancan hassan umar tambuwal muryar amurka daga birnin oshogo a jihar Osun, Najeriya. A gaida Hassan Ubar Tabbal da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. sanda na farautar wasu mutane bayan da aka kai munanan hare-haren harbi kan mutane tara a lokuta daban-daban a wasu larduna biyu na Afirka ta kudu a daren jiya Asabar a cewar 'yan sandan kasar a yau Lahadi. Jerin harbe-harbe da aka yi a baya-bayan na na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun yawaitar mummunan kashe-kashe a kasar da ke daya daga cikin kasashe da ke da adadin kashe-kashe mafi yawa a duniya. An harba mutane hudu tare da jikata wasu biyu a ƙauyen tambalihle da ke lardin Hauteng. Binciken farko ya nuna cewa wasu mahara da ba a san ko su waye ba sun yi harbi kan wani gungun maza da ke wasan dice a bakin titi. da misalin karfe bakwai da rabi na dare agogon gmt a jiya asabar a cewar wata sanarwa da hukumomin kasar suka fitar a wani lamari na daban kuma duk a ƙauyen na tambalihle da ke kudancin birnin johannesburg an harba wani dan shekara 36 har lahira wanda ga dukan alama sai da aka yi masa fashin kayansa ciki har da wayar salula da keke a cewar sanarwar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an ceto 'yanci rana 44 'yan kasashen yammacin Afirka bayan da suka bata a hamadar jihar Agadez da ke arewacin Nijar a ƙoƙarinsu na shiga ƙasar Libya. An ceto mutanen ne da suka kunshi maza 29 mata sha biyu da kuma yara mata uku a kusa da garin Dirku da ke arewa maso gabashin kasar. Tuni dai kungiyoyin farar hula suka nuna damuwa akan yadda ake samun karuwar 'yanci rani da ake yin watsi da su a cikin hamada tare da yin kira ga gwamnati da ta ɗauki mataki. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. safarar bakin haure da ake zubarwa a cikin hamadar sahara ya zama wani kalubale a jihar agadez da ke arewacin nijar inda da yawa daga cikin su kan mutu a kokarin shiga kasar libya don su tsallaka turai majalisar inkin duniya ta ce ta ceto yan cirani 44 yan kasashen afirka ta yamma bayan sun bata a cikin hamada a kokarin su na shiga libya hukumar ta ce mutanen su rasa nayi ne a cikin hamadar inda suka shafe tsawon kwanaki biyu suna gararan a cikin hamadar bayan motar su ta lalace bisa mutanen ne da suka kumshi 'yan Najeriya 21, 'yan Ghana 12, sauran 'yan kasashen Mali, Benin da Ivory Coast ko Cote d'Ivoire. Tuni dai lamarin safarar bakin hauren ya tayar da hankulan kungiyoyin farar fulla tare da nuna damuwa akan yadda ake samun karuwar bakin hauren da ake zubarwa a cikin hamadar tare da yin kira ga gwamnati na ta ɗauki mataki. Muhammad Abubakar shi ya magana da sunan kungiyoyin farar fulla. Damuwar mu shine wanga ya ci gaba baka san abin da za a yi fuwa ba. An sha ba so ɗaya ba so biyu ba wanda ka ɗauka su daga nan za su kai su jibi sun je cikin daji sun zo da su an fi yawan samun su a mace sai mu sha ko sakaki ya kamata gwamnati ta sa ido yan ran da daga kakanni suke fita ana ɗaukar su kan ka'ida ina ake kai su. jihar agadas mai yawan hamada ne ya zamo wata kafa ta bakin haure da ke bi domin ketarawa zuwa kasar libya kafin daga bisani su karkare a nahiyar turai sai dai dubban rayukan bakin haure ne ke salwanta a kokarin tsallakawar wannan yana daga cikin bakin hauren da aka ceto a cikin hamadar. muna cikin tafiya ne a mota sai motar mu ta tsaya a tsakiyar sahara kwanan mu biyu ba abinci ba ruwa mun shiga cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ba dan Allah ya kawo kungiyar taimako ba da ba mu san halin da za mu shiga ba sakamakon dama hanyar da muka bi barauniyar hanya ce abin da dai muka biya kuɗin mota mun biya wajen jakka ɗari uku na sefa inda kuka yi niyyar zuwa tun daga can da muka taso da niyyar za mu tafi libya muka zo mun je libya za mu tsallaka mu shiga turai gwamman yanci rani ke jibge a jihar agadas da ke jiran tsammani tafiya domin shiga kasar libya sai dai kungiyoyin agaji da ke aiki tare da ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da bakin hauran suka dukufa wajen wayar da kawunan bakin hauran akan irin tarin matsalolin da za su fuskanta akan su ta zuwa kasar libya muktar na loso jami'i a wata kungiyar agaji a agades muna wayar da ma bakin haure kanuwa bisa yanayi na zirga-zirga wanga na migration wanda ake yi a wannan zamanin in sun tashi tahiya su san wane ne yake dauke da su su yi hankali a cikin sahara saman da ana iya yadda su cikin sahara mun gani so jewa muna kwatanta musu kullum da in suka tsinci kansu a cikin sahara to su tsaya wuri guda suna taimakon junan su su tsaya wuri guda har Allah ya kawo musu taimako bakin haure da yawa ne daga yankin Afirka ta yamma na kokarin shiga turai ta Libya sai dai ana samun bayanai da dama na cin zarafin mutanen a cibiyoyi na tsare jama'a a Libya yayin da kungiyoyi masu satar fitar da mutanen waje ka yi watsi da bakin bakin hauren a cikin hamada hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu A Najeriya fargabar jama'a a kan hare-haren ta'addanci na ƙara faɗaɗa daga yankunan karkara zuwa manyan birane abinda masana ke cewa alama ce na mai nuna matakan da mahukunta ke ɗauka ba su iya magance matsalolin rashin tsaro. Irin haka ne ma ya faru a birnin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda jama'ar unguwar Gagi a daren jiya Asabar suka ɗauki bakoncin 'yan bindiga. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. jihar sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da ke da yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro waɗanda sannu a hankali suna ƙara kusanto birnin jihar musamman duba da sabon harin da aka kai a unguwar gagi bayan hare-haren da aka kai a wasu unguwanni da ke dab da shigowa birnin a can baya sunana alhaji manne marafan gagi to mun tashi da wasu abubuwa da wasu mutane sun zo da dare gidan wani makwabci wani na mai dabo mai albasa mutane na doke da makamai sun zo sun kunkusa mai sun ce hito to sai ya ce bai hitowa da baya kowa mutane makwabta suka suka mai dauki da suka hito barayin suka sheka suka boye bayan awa daya suka kuma dawowa suka kuma kunkusa mai suka ce hito baya ya ketowa wanda ka gaya min sai suka nuna ma motar shauta ma jagoran 'yan banga na yankin ya zanta a akan yadda harin ya auku. Sunana Nura Balagagi, komanda na Vigilante Sokoto South. Da dare mun hito patro misalin karfe biyu na dare to sai muka ji halibin bindiga. Ko da muka shiga gagi kayan mu kai sai wani kira ta waya ce min akwai barayi gidan magaji ne. Ba mu yi ragon ka ba sai muka tashi muka je sai muka shiga wuri. Su halbo mu halbo suna halibi mana halbi mu muna da wagila wadda muke aiki da ita. Sai suka gudu sai muka bi su duk da haka nan da hannaka sari wadannan bare bari suka gudu ba mu samu cin musu ba suka gudu kokarin da na yi domin jin taba bakin rundunar 'yan sandan najeriya ya ci tura sai dai masana lamuran tsaro na cewa irin waɗannan hare-hare a manyan birane suna nuna wa mahukunta ne matakan da suke cewa suna ɗauka da dakile ayyukan ta'addanci ba su aiki. Dr. Yahuza Ahmad Getso gogagge ne masanin tsaro. Kuma saƙo ne ga su al'umma gari na su sani cewar gwamnati bata shirya tunkarar wannan matsalar tsaro ko kuma tunkarar matsalar yadda za a magance wato kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasa ba. wani abu da ka ɗaure kai duk da ake magana sai jami'an tsaro su ce suna iya ƙoƙarin su suna iya ƙoƙarin su sannan kuma ga abin ana gani yana ƙara malaluwa yana shigowa cikin al'umma a nan me ya kamata su al'umma gari su yi. tunda ake gwamnati a najeriya ba taɓa yin makaryaciyar gwamnati irin gwamnatin malam muhammadu buhari ba dangane da abin da ya shafi fuskar tsaro wacce nake da ƙwarewa da gogewa a kanta. to amma duk da haka ba za mu ce jami'an tsaron mu ba sa yin komai ba amma ba su yawan su da adadin su da makaman da suke da shi da horon da suke da shi bai taka kara ya karya ba saboda haka abin da ya kamata jama'a su yi na farko su sa ido akan waye yake giceceniya a tsakaninsu wanda ba su ga ba su gamsu da shi ba su tsaye da shi su mai tambayoyin da ya kamata in wanda za su mika ne ga jami'an tsaro su mika akan lokaci na biyu su zama jagororin da za su rinka duba a tsakaninsu. saboda matsalar talauci da yunwa da kuncin rayuwa da lalacewar shugabanci ta sa ana samun eh, bara gurbi waɗanda suke zama masu samar da bayanai ga su waɗannan masu aikata laifi na fili da kuma na ɓoye. sannan abu na uku da za su yi shine karfafa mu'amala da tsirarin jami'an tsaron da ake da su. matsalar rashin tsaro dai yana ci gaba da daidaita yankunan najeriya duk da alwashin da shugaban kasar ya jima yana yi wa 'yan kasa. na magance matsalolin kafin karewar wa'adin mulkin sa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton Kungiyar nan ta IPOP da kirajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra ta bankaɗo wani bayani na kaiwa jakadiyar Birtaniya a Najeriya uwar gida Katrina Lang za a kai mata hari a shirin da take yi na kai ziyara a jihohin kudu maso gabashin Najeriya. wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar sakwato ya aiko mana da rahoto akan haka a wata sanarwa da aka fitar mai dauke da sa hannu mai magana da yawun kungiyar ta ipoc mr emma powerful ta nunar cewa akwai wasu mutane da ke shirin kashe jakadiyar burtaniya a najeriya katriona lane kungiyar da ta ipoc a cikin sanarwar ta ce ta samu wani bayani ne na sirri na halakata ta bisa la'akari da haka ya zama wajibi ta dakatar da ziyarar da za ta kai a jihohin yankin na kudu maso gabashin kasar ha kuma kungiyar ta ipoc ta ce jakadiyar ta burtaniya tana da wata kiyayya da ta nuna ma yankin na kudu maso gabashin kasar sanarwar dai ta kara da cewar suna kira ga jakadiyar burtaniya a najeriya da ta dakatar da ziyara a yankin na kabilar ta ebo bisa la'akari da bukatar cetoranta da kungiyar ta ipoc ke yi da haka kuma na ji ta bakin wani kusa a cikin kungiyar ta ipoc musa emmanuel kanu wanda yake kane ne ga jagoran kungiyar ipoc musa namdi kanu The, point is very simple. Um, and when they get that information, of course, Uh, it is also the duty of IPOB to relate it to the entire world. That's what they have done. yana cewa ne wannan abu ne mai sauki dangane da wannan batu da kungiyar ta ipoc ta fitar kuma ta sanar ma duniya tuntuni dama ai kungiyar ta ipoc ta samu wani labari na sirri bisa ga hakan ne muka jaddada tare da bayar da umarnin cewa da dakatar da ziyarar da za ta kawo a yankin jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a najeriya tuni suka fara sharfi akan wannan dambarwa dr bala sale da wakin tofa mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a kasar sun bura ne sun ga jini su shugabannin abin da ya mulki a wajensu kawai kaɗe-kaɗe bushe-bushe raye-raye shine a gabansu shi yasa sun tabbatar za su iya ko ba komai ainihin ana tauna ɗaukowa domin a yada ta ji tsoro ne sun tabbatar za su iya yi wa ƙasar barazana saboda a sanyi sun yi sun yi wannan abu kowa ya sani a Najeriya mutanen nan sun gawurta sun kokkone gidan gidan gwamnati sun yi abin da suka gada ma su kankin kansu masu zayar za su yi ne a cikin tsauran matacin tsaro kuma me amfanin zayar za ka zo kana fargaba za a iya afka maka. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. To a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Labaran na zuwa muku ko kuma shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannanmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar kodayaushe da yaushe dai sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. Wani batu da ke ci gaba da daukar hankali a kafafen sada zumunta musamman a Najeriya shine batun babban zaben kasar da ke tafi a shekara mai zuwa ta 2023. To a yau shirin ya zakulo wata matashiya da ta yi fice a kafafen sada zumunta sakamakon wani batu da ta wallafa a shafinta da ke nuna ta ajiye aikinta a matsayinta ta 'yar jarida da ke aiki da wani gidan talabijin a Najeriya saboda ra'ayinta na yin zaɓe da kuma nuna goyon bayanta ga wata jam'iyya da ɗan takararta. Masu iya magana magana da yana cewa waka daga bakin mu ita tafi daɗi bari mu ba matashiyar dama ta fara gabatar mana da kanta. Malama barka da shigowa cikin filin matasa a duniyar gizo. Barka barka na gode. Yawwa to da farko za mu so ki gabatar mana da cikakken sunanki da kuma asalin inda kika fito. Barka na gode suna favo Favor Basiyo ni 'yar asalin Cross River State. amma na girma a Maiduguri Borno State kuma na yi karatuna a Maiduguri. A eh. to malama Favo kasancewar a 'yan kwanakin da suka gabata shafin ki ya cika da mutane waɗanda suke bibiyan ki bisa ga wani mataki ko kuma ra'ayi naki da kika wallafa a shafin ko za ki mana ƙarin haske? Na gode da wannan dama da kuka bani don na yi magana akan wannan batu. Na aji aiki na a matsayin 'yar jarida da gidan talabijin na Superbird saboda ina da ra'ayin yin zaɓe da kuma nuna goyon bayana ga ɗan takarar da nake so la'akari da cewa muna fuskantar lokacin zaɓe a najeriya kuma aikina bai bani dama nuna goyon bayana ga wani ɗan takarar ba a bayanai hakan ya sa na aje aikina don bin abin da nake so wannan lokacin da muke ciki da najeriya ke tunkarar babban zaben ta yana da matukar muhimmanci kuma na tabbata dukkanmu muna son ci gaban kasar hakan ya sa na ce ba zan zauna na zuba ido abubuwa suna ɓaci sakamakon rashin zaɓen shugabanni na gari da ba mu yi ba abin da na yi sadaukarwa ce. To me yasa kika zaɓi dandalin sada zumunta wajen bayyana wannan mataki da kika ɗauka? Kafafen sada zumunta yana da matukar tasiri sosai a rayuwar mu domin mutane daga ko ina faɗin duniya na haɗuwa a can. Kuma haka ya sa jam'iyyar Labour suka haɗu da ni bayan na bayana ra'ayina goyon bayan kuduri da manufarsu. Amma wani abu mamaki shine har yanzu 'yan Najeriya ba su san rawan da kafafen sada zumunta ke takawa ba. Ko in ce muhimmanci ingancinsa ba ba wai muna magana a can bane kawai muna ɗaukar matakai ne da suka shafi rayuwarmu kai tsaye ba kya tsaron cewa nan gaba matakin zai iya zame miki illa duba da tasirin yanar gizo da kuma cewa da duniya kike magana da <laughs> wai kina nufin ko hakan zai shafe ni wajen samun aikin yi a nan gaba eh haka eh ina da niyyar buɗe nawa kafar yada labaran amma baya ga haka bana tunanin wannan matakin da na ɗauka zai shafe ni wajen samun aikin yi domin na yi haka ne don ina son gani najeriya ta gari na san wannan batu da na walafa a shafi na ya ba mutane da dama karfin gwiwa kuma su ma sun nuna goyon bayan su gare ni ta hanyoyi daban-daban peter obi mutum ne da muke da tabbata. tabbacin zai kai najeriya ga ci gaba to duba da wannan labari na favor da ya karaɗe dandalolin sada zumunta a yanar gizo shirin ya jiyo ta bakin wani babban dan jarida kana mai sharhi kan al'amuran yau da gobe wato abba yakubu muhammad kan wannan batu sharhin da aka yi akan bukatar da take da shi ko burinta na shiga siyasa da mara wa takarar da take so baya domin ganin cewa yana da wasu manufofi da yi daidai da irin nata na kawo gyara a najeriya abin ayaba ne ba kasafai ake ganin wasu 'yan jarida suna shiga harkar siyasa ba ko kuma mara ɗan takara baya a fili ko kuma a su tsaya takara ba mafi yawanci zaki samu sai wanda suka yi ritaya ni a aiki su ne suke shiga siyasa amma ganin matashiya wata take cikin ganiyar tashanta a cikin harkar jarida a ce ta ajiye aikinta saboda wata manufa da ta ga cewa lalle ya kamata ta sadaukar da lokacinta da kanta domin ganin cewa ta ceto al'umma ko kuma ta ci cimma wannan manufa ta to abin ayaba ne saboda ta fito da kishin al'umma a ranta ta aji kishin maganar aiki a gefe Ta take so ta ga cewa wata gudunmawa za ta ba al'umma. Inda matsala take ne aikin ta na aikin jarida yana buƙatar ta zama tsakatsaki baya buƙatar a santa akan mai goyon bayan wata jam'iyya ko wani ɗan takara saboda zai zama mata ƙalubale akan sauran 'yan siyasa. Siyasa ta harka ce mai matuƙar haɗarin gari. saboda 'yan siyasa idan baka tare da su ko baka goyon bayan suka fahimci haka to suna da hanyoyi iri-iri ko dai a bata maka suna ko a hari eh, kai wa rayuwarka hari ko kuma dai wasu abubuwa da za su za su mai da kai ma kamar baka rayuwa a bayan kasa duk suna da matakai da hanyoyin da za su yi maka saboda haka ko da ta dawo bayan zaɓe idan ɗan takarar ta ya ce bai tafi da ita ba ko kuma a'a ita daga baya ta tajin cewa ba za ta ci gaba da aiki to zai zama mata haɗari ko kuma zai zama mata da wahala wajen samun karɓuwa a wajen sauran mutane da ba su da ra'ayin irin nata. To amma amfani da wannan kafa da ta yi wajen bayyana ra'ayinta baka ganin shi ma zai taka rawa wajen zame mata illa a gaba? Eh haka ne to amma ita ce ta kudurniya na san cewa ta zauna ta yi tunanin irin wannan abu saboda abu ne yanzu na social media ko ya ka dora shi to yana nan a ajiye wani ya adana wannan bayanan yana jiran wata rana da zai tuna maka. Sai ke zama mata haɗari saboda irin wannan. Sai dai yana da kyau idan mutum zai irin haka musamman ɗan jarida to ya zama cewa ya auna burinsa da da tunaninsa da rayuwarsa da rayuwar iyalinsa a kan ninzani kafin ya ɗauki mataki irin wannan. Da ƙarshe dai malama Febo ta ba da shawara ga matasa 'yan uwanta musamman ma duba da babban zaben da ke tunkarar Najeriya da ma yanayin amfani da kafafen sada zumunta da yawancin matasa ke yi a ƙasar. Shawara ta ga matasa shine kar mu bari bambance-bambance akida ko addini ko kabilanci su shigo tsakaninmu. Mu kasance 'yan uwan juna wajen bin Allah kuma Najeriya ita ce farko kafin dukkan waɗannan idan muka fita wajen najeriya babu wanda zai kalle mu a matsayin bahaushe ko ɗan kabilan yarbawa ko ibo duk za a kalle mu ne a matsayin 'yan najeriya kuma idan kasar mu ta samu ci gaba dukkan mu ne za mu ci muryan kasar don samun wannan ci gaba sai mun duba cancanta da ƙwarewa farko wajen zaben shugabannin da za su mulke mu haka kuma matasa su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen yada soyayya ba wai ta da hankula da hadasa fitina ba a a tsakanin juna. Madalla. Masauraro ga baki ɗaya kuma a nan shirin zai da sa'aya sai na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla a gaida Shamsiya Hamza yanzu kuma ga kaɗan cikin saƙonni da ka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce a gaskiya dole ne shugaba Buhari ya zaƙu ya bar mulki saboda wahalar da mulki ke da shi, musamman irin mulki na siyasa ba kamar mulkin soja ba, inda shugaba yake da wuƙa yake da nama, kuma yadda ya dama haka za a sha. A nasa ra'ayin Ado Salati goma ga annabar Jau cewa ya yi. zancen da shugaba buhari ya yi na cewa ya matsi ya sauka daga kan karagan mulki tatsuniya ce kawai yake mana ba wani abu ba domin ko a cikin fina-finan hausa da na indiya ba mu taba ganin wanda daɗi ya isa ba don haka a dai ta sha'ani kawai wai an cuci na ƙauye saƙo na gaba kuma ya fito ne daga Malam Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salon VOA Hausa. ina kira ga gwamnatin mu Najeriya da jami'an tsaro da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen lalubo hanyoyin takawa 'yan ta'adda barki ganin yadda a kullum sai ƙara fitar da sabon salo suke da fatan Allah ya kawo mana sauƙin lamarin amen. To madalla iya abin da za mu iya kawo muku kenan a don haka daga nan za mu dasa aya. Yanzu mu duk duka waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da wannan shirin da kuma Liya Saliu da ya haɗa mana sauti ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Bill Andrade. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai kuma gobe insha Allah za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Salamu alaikum.